الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيما الله تبارك وتعالى ta'ala godiya داود ya درسينا المسك الأسفري شرح wannan muna cikin abin da malin ya yi magana a kansa na cewa batun rike harshe muna shafi na talatin da biyu kafin mu ci gaba akwai wanda ya rubuta tambaya suke na cewa Assalamu alaikum da fatan Allah ya kara wa malam imani. Malam jiya ka ba da amsa akan mafarki ni da ne mafarki gabana na wanke na yi sallah ban yi wanka ba ya matsayin sallata take to ba wanda da ya ce kai hakan tukunna ya yi mafarki amma da ya tashi sai wanke gaban shi kawai sai ya je sallah a yadda ya gaya mana kenan kuma kaga kenan ma ko lola ma bai yi ba wata kila amma dai mu ɗauka tun da ya wanke gabansa ya yi tsarki ya yi allola duk da dai bai gaya mana ya yi allola gaba kawai gabansa ya wanke sai ya je sallah to kana da janaba a jikinka kuma baka dauki matakin da shari'a ta ce za ta tsaga maka kafa kan janaba domin shari'a ta ce idan ba ruwa ko kuma idan da ruwa amma za ka cutu kuma mafarki kai ba sai ka yi taimama ita taimama nan ita take na najasar da take jikinka da kuma barka ka sadu da allah lafiya kalau amma idan ba taimama kai ba to ba zai yi sannan kuma ka ƙi yin taimama kuma ka ƙi yin wanka sa'an nan kawai ka wanke gaban ka je fitar da sallah da gandun kake ma Allah wannan magana ka'idojin da ya kamata ka bi ba ka bi su ba don dama cewa aka yi in har ka yi mafarkin kuma amfani da ruwa zai cutar da kai to sai ka yi amfani da taimama a nan kuma ba cewa aka yi ka wanke ma gaban ka ba kawai taimamar za ka yi kai sallah don ita ce allah ya shar'anta za ta baka halaccin haduwa da ubangiji a wannan lokacin kai masu sallah wadda ka a takaice ba ka da sallah mu ba ka da wanka wannan shi ne abin da ya kamata ka sani domin ba shi ne abin da musulunci ya ce ka yi ka yi ba inda ka bi ka'ida ka yi taimama to da sallar ka tana sai a ce ka nemi ruwa ka yi wanka yanzu ba ka da wankan janaba ba ka da taimama kuma ba ka da sallah wadda ka abu uku ka rasa mutane su daina yi ma Allah shigi da hukunci da kansu bai taba sabon malamin da zai masa fatawa kan irin wannan ba kawai a ce in kai mawarki ka wanke gaban ka kai sallah ba malamin da zai ma wannan fatawa a ah, tambayar ta biyar ce assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya amin malam tambaya ta ni ne nake aikata abin da Allah ya hana kuma na aikata ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ina ina gadarar in na tuba Allah zai yafe min amma kuma ba na daina ba dainawa eh, saboda saboda tuban da nake yi ya yi baka tuba bakin ayin an ce tuba to shi ne ka daina aikata aiki ya baka fara tuba bakin gaji abinda malamai suka ce ba walai sati taubatu ma'al israri ai babu tuba ma ga wanda ya ci gaba da aikata zunubi kuma wai dan yana gadara ka ji wai yana gadara ba Allah yake gadara wai saboda ina gadaran ina tuba wa ga maka ma na wannan istighfarin da kake Allah ya kaba kuma alamar za ka sha wahala idan baka daina wannan aikin ba domin akwai ganganci ma Allah a ciki akwai ganganci ma Allah ai wa za ka ce ma Allah kana gadara me kake da shi da za ka yi ma Allah gadara wannan dan adam ya ji tsoron Allah kuma ya kiyaye ubangiji saboda Allah ba abin da ba zai yi azaba da shi ba in ya gada dama amma ka ce kana gadarar dan kana tuba kuma ka kika ka daina to me amfanin tubanka tuba fa ne taba wa taraka wa naba ila Allah wato ya ya tuba kuma ya daina kuma ya koma ga Allah shi ake kira tuba to babu tsaye da kai kuma banda ka ki daina ma bada mummunan aikin kuma cewa kake wai kana kana gadara da kana tuba ma Allah wannan kalma ma ita kowace ce tafi muni a ciki Allah ba a maka gadara Allah ba dan adam bane balle ka tsaya ka ce kana nuna masa wani abu da kai a'a ko ka bi ka'ida ma da kawai yana daga cikin ka'idar masu tawabi mu'minai bayan Allah ba ta alfahari da abin da suka yi na aiki amma kai kana fitowa kana yi ma Allah gadara kace kuma ka tuba kuma gobe ma kuma sai da ka ambata kace Allah ya hana aikin kuma amma wai ka ki ka daina ka dubi abin nan fa tsaurin idanu da dan adam yake ma Allah wai ina aikata abin da Allah ya hana ka duba fa mullahi mutane su sallafa zin da suke ma Allah yawa magana babu ladabi kamar kana yi da abokinka Allah ya wuce wannan babin saboda haka idan kana son Allah ya karbe ka shine kai taubatar nasuha ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah taubatar nasuha ya ku da kuka imani ku tuba zuwa ga Allah tuba ta hakika tuban da ba a komawa kan mummunan aiki wannan ita ce tubar da Allah ya gayyaci masu imani wato su yi amma ba daidai bane ka ce ka tuba kuma gobe ka aikata kuma ka sake aikata jibi ma ka yi kuma ka ce kana tuba a'a walai sake taubatu ma al isra kuma wannan ya fito ne a garkashin abin nan wanda Allah tabaraka wata'ala ya ce ai albishir ga wasu bayin Allah su ne allazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru Allah kaffaru li dhunubihim wa man yaghfiru wa lam yusirru ala ma fa'alu Allah ya ambaci masu imani da cewa idan sun samu kuskure sukan tuba ma Allah ba sa dogewa akan mummunan aikin su wato su ci gaba da tsora yin wannan mummunan aikin ba sa yi masu imani ba sa yin wannan don haka duwanda ya samu kansu ya aikata wani kuskure to lalle ne ya zamanto cewa ya tuba kada ya ci gaba da aikata wato wannan mummunan aikin na'am to za mu ci gaba a kan inda muka wato muka tsaya idan ba manta ba muna magana ne a kan nassin da shi mai ahalari ya yi yajibu alaihi hizbu lisanihi min alfahsha wal munkar wal kalam al qabih wa iman al talaq wa intihar al muslim wa sabbihi wa takhwifihi fi ghairi haqqi shar'i nan muke magana kuma mun yi magana akan aimanul talaq sannan an zo an yi magana akan wato abin da ya shafi kamewar harshe mun yi magana akan ra'ayin ibnu kasir lokacin da ya zo fassara inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi mun kawo ra'ayin wato abin nan alhassan yake cewa wannan ayar ba abin da ayar ta bari na alheri sai da ta yi magana a kansa ko babu wani abin da yake na sharri ne face sai da ayar ta yi hali a kansa sannan muka kalli ra'ayin ibn kasir yace al alfawahish al-muharramat wato fawahish ne su ne abubuwan da Allah ya haramta da abubuwan ki waɗanda suka bayyana da waɗanda suka buya a nan ne muka tsaya wanda yanzu za mu ɗora a kan wamin al'ahadisin na bawiya an na'iyatu an fasha hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka zo suke hani wato akan aikata alfasha an abdullahi anin nabi sallallahu alaihi wasallama ƙara laisal mu'minu bi ta'an wala la'an ولا الفاحش ولا البذيء وقال يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش المتفحش آه، وانا حديثنا عبد الله دقا النبي صلى الله عليه وسلم النبي يقول ليس المؤمن مؤمني بيزما بالطحان واتو ميسوكا ya dubi kabilar wani ya soke ta mumini baya yin wani. ya dubi halittar wani ya soke shi ko ka kalli halin wani mutum sai kai masa suka an gane mumini ba a yi masa wannan ba duk wanda ka ga yana yin haka to ba mumini ba ne wanda zai daga wata kabila ya soke ta ya ce su kaza ne da kaza ne ya fata ya yi suka a cikinsu a ganin kuma wanda zai kalli mutum mumini ya soke shi da wata magana to wannan shi ma annabi ya ce ba mumini bane domin mumini harshensa baya sukan wani mutum wajen ali ko a wajen halitta wata mata ta shigo gida annabi sallallahu alaihi wasallama sai aisha ta ce wata gajeruwa ce ta shigo sai manzo Allah ya ce kaito me yasa zaki ce mata gajeruwa wannan shi ma suka ne sai da annabi ya fara akai wanda kuma watakila za a ga abin cewa cikin mutane akwai dogo akwai gajere idan ka ce mutum dogo to ka yi jiba ka kenan ka soke shi ko kuma in ka ce mutum gajere nan ma ka yi jiba kowane yana zuwa a matakin da ɗan adam za ka iya amfani da shi amma kile zamanto ta fuskar tozartawa ko za ka iya cewa mutum gajere ne amma kila tozarci kake son ka yi haka ne za kuma iya cewa dogon ne amma watakila tozarci kake son ka yi to mumini baya yin wannan baya tozarta mutum da wasu maganganun da ba su ke laisal mu'minu bil qur'an mumini baya zamantowa mai suka akan wani abu na halin mutum ko na danginsa ko na kabilarsa ko na matsayinsa walan la'an sannan mumini bai zaman to mai la'antar mutane mumini ba zai taba cewa ya buɗe baki ya tsine ma wani mutum ba mumini baya wani duk mumini ba za ka ji la'anar mutane a harshen ba in ka ga mutum yana zama yana ta tsine wa mutane to ba mumini ba ne domin ma annabi cewa la'anar mumin ka fatli duk wanda zai la'anci mumini ya buɗe baki ya ce allah ya tsine ma wani to manzo Allah ya ce kamar ya kashe wannan mutumin ne zunubin da za a bashi zunubin kisan kai saboda ka harshe matsala ce idan baka rike shi ba zai iya halakar da kai so mumini bai zamanto mai sukan kabilar wani ba ko yankin wani ko mutuncin wani ba kuma mumini bai zamanto mai la'antar mutane ba walal fa'ish kuma mumini bai zamanto mai alfasha da harshen ba wanda zai rinka faɗan kalmomi ko na ashar ko na siffanta mace ko na fito da wasu al'amura ko faɗan maganganun da ba su dace ba dangane da wani walal ba zai kuma mumini bai zamanto mai sake harshen haka kawai bai ci faɗin maganganun da ya ga dama a mumini yana da control akan harshen da ka ba kowace kalmar sai in ta zo za ka faɗe ta a mumini baya wanda waɗannan abubuwa guda hudu da manzan Allah ya faɗa suna daga cikin hatsarin harshe suka ga ƙabilar da ba taka ba suka a matsayin mutumin da kake ganin kare na shi la'antar mutum ko la'antar ƙabila ko la'antar wani ko sake harshe da yan alfasha ko kuma sake harshe a yadda ka ga dama ka ci fatan maganganu manzala ya ce mumini baya aikata wata waƙala sai aisha ta ce kai sai manzo ya aisha ya ke aisha ki sani inna Allah alallahi Allah la yuhibbul fahish baya son mai alfasha Allah baya son mai alfasha duk wanda zai aikata mummunan aiki na hanyar abin da ya shafi a bangarorin luwadi ko zina ko kuma wasu maganganu da suka shafi wannan bangaren Allah baya son su balle kuma aikata su almutafahish haka na Allah baya son mai fito da alfasha wanda zai jawo aikata aikin alfasha Allah baya son idan ba a son kafa faɗi alfasha to bai kamata kuma wani shi kuma yayi aikin da za a yi faɗi alfasha a kansa kamar yanzu mutum ya yi tsirara ya dauki hoton da zai tura a duniya ko kuma mace ta fito da surar jikinta to kaga ta zama mata fahish tana nuna abin alfasha wanda kuma mai alfashar shi kuma daga nan zai tsora magana wannan ba daidai ba ne Allah baya son masu irin wannan tsari hadisi na biyu akan wannan wakala sallallahu alaihi wa sallama inna sharran nasi manzilatan yawmal qiyamah man tarakahu an-nasu ittiqa'a fuhshihi rawahu shaykhani imam al-bukhari ya fito da wannan hadisi da imam muslim Mandan tsira sallallahu alaihi wasallama yace inna sharran nas manzilata yawm al-qiyamah mafi sharrin masauki a ranar tashin al-qiyamah wanda kenan masaukin su yafi na kowa sharri a ranar tashin al-qiyamah wanda yafi kowa shine man taraka an-nasu istiqa'a fuhshihi waɗanda mutane suna ji suna gani haka suka kyale shi saboda harshen yana da alfasha wato tsoronsa ake ji saboda alfasharsa in kai magana da shi ya dinga bata kai yana zagi yana tsoron ya sa ba a masa magana sai aka rabu da shi ma'ana kenan kowa don tsoron sharrinsa ya kyale shi wannan ya fi kowa samun mafi sharrin masauki a ranar tashin kiyama hakanan wanda mutane suka ji don sharrin su suke tsoronsa to shi ma wannan yana da mummunan masauki a gobe kiyama akwai mutanen da saboda tsoronsu ba a iya magana a kansu amma ayyukansu ba masu kyau ba don tsoron kada ya kunya taza, ko kada ya ci maka mutunci cikin mutane domin shi duk abin da ya ga dama zai iya faɗi na alfasha na zagi na cin mutunci na wulaƙantawa duk zai iya fala. za ya yake to duk wanda mutane suka kai wannan matsayin suna jin tsoronsa don wannan halin nasa to ya fi kowa samun mafi sharrin masauki a gobe kiyama mafi sharrin masauki da kenan a cikin wutar ma wuraren su da za su zamanto daban wannan duka musifar harshe ne take jawo a kirki harshe salatu wa salam Hadisi na uku akan wannan ce wanzu Allah ya ya Aisha to innal fuhsha law kana rajulan lakana rajulun su manzo Allah sallallahu alaihi sallama yace yake Aisha da alfasha ta kasance mutun ne wato alfasha da harshe da ta kasance mutun ne lakana rajulun su'un da ya zama to mummunan mutum saboda munin alfasha wato da alfasha mutum ce aka yi ta to da muninta ya kai iyaka kenan da mai yin alfasha zai za a tayar masa da alfasharsa a nuna masa ita a gabansa munin abin da zai gani da ya kai a ce ya daina ta saboda alfasha wata halitta ce mummuna da mutum ne to da zai fi kowa muni Allah ya tsare hadisi na gaba akan batun hadisai da suka zo akan kamewar harshe wa afdalu sadaqati an yusallima an-nas min sharrika wa an abi dharr qala qultu ya rasul allah ayu al-a'mal afdal qala al-iman billah wal jihad fi sabili qala qultu ayu ayu ar-riqab afdal qala anfasuha inda ahliha wa aktharuha thamanan قال فقلت فإن لم أفعل قال تعين سامعا أو تسمع لأخرى قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض الأمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك وانا حديث إمام مسلم يا بتدشي wanda Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa afdalu sadaqati siyar sadaka wadda tafi kowace girma a wajen lada sadakar da tafi kowace an yi salliman nasu mai sharri shi ne mutane su kukuta daga sharrin kaga ba kudi ka kashe ba ba kuma abinci ka ba ba abin da ka bayar amma dai harshen ka baya taba mutane baya zagin mutane baya aibanta mutane baya cin mutuncin mutane baya faɗin munanan abubuwa akan mutane wannan ita ce sadakar da tafi kowace girman daraja a fudalu sadaka kenan kaga ana sadaka da harshe shi da in an hana shi magana akan mutuncin wani in an hana shi magana akan mutuncin wani idan an tsare shi akan wani al'amari da ba shi da kyau da yi magana ba to shi kenan sadaka ake ba kuma sadakar ma ita ce wanda tafi kowace shi yasa hadisi manzo Allah yake cewa man samata naja wanda duk yayi shiru to ya tsira in ana ta surutu kai kai shiru baka ce komai ba to ka tsira amma duk wanda ya tsoma baki to zai iya in ba a yi sa'a ba zai shiga halaka domin an zauna ana taɗi to in ba a yi sa'a ba za a fita daga taɗin da yake da amfani a shiga kuma taɗin da ba shi da amfani daga nan kila kuma a shigo da faifayin wani wanda watakila kuma daga nan zai zama matsala amma wanda ya ja bakinsa ya yi shiru to ya tsira ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzo ya ce mafificiyar sadaka da dan adam zai yi shi ne mutane su kubuta daga aibanta su daga harshensa abin zarri yake cewa kuntu ya rasulullah lalata ya manzan Allah ayyul amali afdal wani irin aiki ne ya fi soyuwa a gurin Allah wani irin aiki ne ya fi kawai sai annabi ya ce al'imanu billah shi ne yin imani da Allah saboda shi imani da Allah a kansa ne ake gina komai in kai sallah da shi ake ba da sakamako idan kai zakka da shi ake in kai zikiri da shi ake duk abin da za ka yi na aikin alheri to da shi ne Allah yake ba da sakamako shi imani shi yasa ya zama to kamar ya fi komai domin shine gol kuma shine tushe wanda ake dora komai domin ƙura'ani cewa wa man ya'mal min a salihati wa kuwa mu'min wanda ya aikata wani aiki nagari wa kuwa mu'minun yana yana mai imani so kaga kenan wato duk aikin da za ka yi in babu imani ba za a karbe shi ba da dole sai da imani da aka shi yasa da aka tambaye annabi wani abu ne ya fi kowanne ayyul amali afdal wani aiki ne yafi kowanne ƙara al imanu ya yace imani da Allah shine fi komai nabiyun wal jihadu fi sabili kuma yin jihadi saboda tafarkin Allah ya ɗaukaka, ana saboda addinin Allah ya ka yi iya bakin kokarin ka ga cewa kana ciyar da addinin Allah gaba ba baya kake mai da shi ba qala sai ce qultu ayyu ayyur afdal daga cikin bayi ba bayi wanda ake mallaka wanne ne ya fi wani ƙala sai annabi ya ce an fasu ha inda ha mafi daraja a wajen masu wuta idan duk masu bayi sun yi ittifaki wannan bawan ya fi kowanne shine shine ya fi kenan girman komai wa aksaru ha nan? kuma wanda ya fi ta tsada saboda kasan ana sai da bayi su daga duk bawan da ya zama ya fi ya fi girman daraja to zai fi girman kudi kuma alama ce ta wani shi ne ya fi girman daraja ko kuma shi ne ya fi girman ɗaukaka an gane idan an tara dabbobi a cikin su akwai wadda ta fi kowace kudi ita ce kenan ta fi girman mai to haka su ma bayin kyan kala kultu ko sai na ce fa'il lam af'al idan ban aikata waɗannan ba fa ya rasulallah an gane wato ban iya aikata irin waɗannan abubuwa ɗin ba me zan yi kuma bayan wannan abin da zan samu lada sai da Allah ya ce tu'inu sani'an aw tasna'a li aqra ka aika taimaka ba wanda yake mai aiki ko mai sana'anta wani abu ko kuma ka aikata masa wani abu don fitar da shi daga cikin wato halin da yake ciki ma'ana wataƙila ba kai waɗancan abubuwan da aka ambata ba amma kana da ƙarfin da za ka iya taimaka ma wanda ya kasa ko ka sana'anta wani abu wanda shi zai amfana da shi wani na daga cikin taimakon juna kuma allah yana fifita ayyukan da ya zamanto an yi su don taimakon al'umma domin duk abin da ya shafi taimaka ma al'umma a wani lokaci yakan fi aikin da ɗan adam ya tsaya a kansa ayyuka a duniya iri biyu ne na ladama akwai aikin lada da yake tsayawa a kanka baya zuwa ga wani akwai aikin da kake aikatawa na lada ne zai amfane ka kuma zai amfani wani to duk aikin da ya zo da zai amfane ka amfani wani shi ne ya fi girman daraja sama da wanda ya tsaya a kanka mu ɗauka yanzu shi kenan sai ka tashi kai na fila da daddare nafilar da kai da dare ba wanda za ta shafa sai kai ba za ta je ta amfani kowa ba amma wanda ya ƙi nafila ba kuma da yi nafila ba aka zo ana taɗin wani ya yi nafila to shi kuma sai sai abinci ya raba wa mutane to wannan aikin kaga ya amfane shi kuma ya amfani wani to shi musulunci kusan a wani lokaci ya fi son aikin da zai amfani wani ya amfane ka ba wai kawai ya amfane ka kai kare ba galibi mu kuma yanzu abin da muke shine ayyukan mu kanmu kawai suke amfana ba suka amfana wasu ba saboda kai an ce ka ciyar ba za ka ciyar ba yanzu in an ce ka iya tonon rijiya amma ga wani ƙauye nan ba a ba a samun ruwa to sai ka zauna kana jiran wai an biya ka kuɗi za ka tona rijiya amma tun da ka iya kan ka je ƙauyen mana kawai ka tona musu rijiya ko ba ko kowa ba za a yi ba ko misali nake bada to kaga wannan aikin da za je ka yanzu in wani ne ya biya ka to ya aikin ne amfani kansa kuma ya tsallake aikin ya je kan wasu sannan kuma ba a san iya inda ladan zai kare so galibi mun fi zaben ayyukanmu da suke tsayawa a kanmu ko da na ibadar ba mu cika tunawa da ayyukan da za su je su amfani wasu yanzu wani yana da dama ya sama ma wasu mutane aiki ko a gwamnatance kuma ba zai yi ba haka ne ko? to sai dai kawai wata kila ya ce ko matan shi ko ɗan shi wannan kuma shi ma nan ba daidai ba ne ba ka yi aikin da ya tsallaka ya dai amfani wasu ba to shi za a nan da shi abu zaru ya tambaye annabi cewa tun da an gaya masa mafificin aiki shine imani ko jihadi ya ce to idan ba zan iya ba ba annabi ya nuna masa kafar da zai bi kuma ya samu abin da kila ya fi na masu wancan Shi ne ka taimaki wani ko ka sana'anta wani abu don wani ya amfana da shi da haka akwai buƙatar aiki idan zai tsallaka ya shafi al'umma to shi ya kamata ka gabatar ban sani ba ko an fahimta yawa abinda zai amfani mutane ya tsallaka ya kai ga amfanar wansu to shi yake bukata sama da kai amfanin kanka kadai ko yawa kamar yanzu kawai Allah ya kore maka kudi da sauran sai ka zo ka rubuta Alhaji wani son to kenan sauran mutanen duniya yanzu ba ruwanka da su kamar haka wasu nake ga suna rubutu Alhaji wani ansor shi daga shi sai wa kenan ban san turancin ba ku faɗa mana daga shi sai wa sauran mutane ba to ita dukiya ba haka take ba da kai ne da waninka an gane saboda ga kullum mutum zai aiki ya aikin da zai amfanar da wasu idan ayyuka biyu suka haɗu wannan zai tsallaka ya tafi wajen wani amfaninsa wannan kuma zai tsaya a kan ka ne to ka yi wanda zai tsallaka ya amfane ka kuma ya amfani wani wannan shi ne shi za ka ga ko a wajen ah, ko a wajen abin nan kafara kafarori da aka yi to farko sai an fara cewa ka ciyar da miskinai saboda amfanin aikin zai haura daga kan kai tafi kan miskinai kafin a zo a ce ma ka yi azumin kafara saboda azumin kafara din ya tsaya a kanka ne kai kadai za ka kankwani musibar al'amarinka ko to amma in an ce a yi ma wasu sutura misali a wajen kafarar rantsuwa ka yi wa mutum goma sutura ko ka ba su abinci mutum goma sai an rasa waɗannan sa'anan ake zuwa a ce ka yi mai ka yi azumi ko saboda zuwa zai amfani wani azumi abin nan a sutura in kaɗinka za ta amfani wani kuma ka fara ce duka amma idan ka yi azumi uku to kai kaɗai za ka ɗanɗani musifar ka ba zai tsallaka ya amfani wani ba misali ba kuwa gane cewa duk ibadar da ta zo allah ya ba da zaɓin cewa zai amfani wasu to ita ce mafificiya an gane yau kala kuntu ya rasulallah ta manzana ya mandan Allah a ra'aita ya ce ka bani labari ya mandan Allah in da'uftu an ba'dil amal idan yi rauni akan sashin ayyukan ba wato kenan rauni na ya kai ba zai iya yin aikin ba da zan taimaki wani kala sai annabi ya ce masa idan ba za ka iya ba ko dan tsufa ko dan rashin lafiya ko dan rauni ta kuffu sharraka a na ka kame sharrinka daga barin mutane duk sharri da za ka yi karfe yi wa mutane ka kame harshenka ka yi wa kowa sharri fa haɓa da sadaqatun minka ala nafsi to kamewa daga barin wato kai wa mutane sharri sadaka ce wanda ta fito daga wajenka amma ala nafsi ka kuma a kanka take kai ka amfana da ita an fahimta ma'ana kenan rauninka ya kai ba za ka iya aikata wasu abubuwa ba to sai wanda Allah ya ce ah, amma ya harshen ka kan za ka iya rike shi ko to ya to mutane ka rike harshenka daga barin sharrinka ma'ana sharrinka ba zai je shi a wani ba ba za ka yi magana da harshenka ka yi wani kazabi ko ka zage shi ko ka bata shi ko kai masa gulma ko wani abu daban duk ka kame daga wannan wannan abin da kai na kadewa sadaka ce wanda ta fito daga wajenka sannan kuma ladanta yana nan a kanka kun yadda annabi yake koyar da mutane saboda haka shi yasa qur'ani ya tabbatar da cewa annabi zuwansa ka rahama ne kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin duk yadda za a yi sai ya kawar da kai daga kan abin da ba daidai ba kuma sai ya tsora ka akan abin da yake daidai wanda za ka ci riba a gurin Allah yanzu da musulmai za su ɗauki wannan koyarwar wannan hadisin kadai daga yau ɗin nan karka zagi kowa kuma karka gulman wani karka annabi manci shi ma ya ɗauka haka da mutane ba su huta ba to amma in ba a yi saba muna fita a nan ma wani zai fara gulmar wani ko daga ga matsalar kenan so da ka an ji ne kuma aikin ya gagara da wannan yasa kuma tun da aiki ya gagarin an yi wasa ba za a shiga aljanna ba za a samu matsala sau da ka a yi ƙoƙari wani ya kawo magun lokaci a bawa nan zancen muke ba sai dai ka yi gaba shi ganin ka kaɗe wannan to wannan kaɗewar ma da kai annabi ya yi magana a kanta ya ce duk wanda aka kawo sarar wani sai kaɗe da yadda an yi sarar ba to shi ma za mu kaɗe masa jihar nama gobe kiyama ka duba ba akan wannan yanzu sai ka samu aljanna akan wannan yanzu an kawo ne wani yanzu zai ce maka wani ta ayi kaza da ka sai ka ce a kai ba ma son jin wannan magana to yanzu wannan abin da kai na a kai ba ka son ji ba ka kare mutuncin wancan ba baka ji zubewar mutuncin ba to kai ma sai Allah ya tsare maka mutuncin ka gobe kiyama ba zai bar wuta ta taba ka ba saboda wannan abin da su Allah ya wa mutane komai kofofin shiga aljanna Allah ya musu ba abin da Allah bai wa mutane ba duk wanda ya shiga wuce kawai abin da annabi ya faɗa ne mun buɗe aljanna ka zo ka shiga kace ba ka so kenan sai ka tafi wuta amma in dai annabin za ka bi so sai ka shiga aljanna dan cewa kullukum dukkan ku ta na aljanna za ku shiga aljanna illa man aba sai wanda yake ka tambaye shi aka ce waye zai ki shiga aljanna yace mana ka ali da kallon janna wanda ya bi ni zai shiga aljanna to wannan ita ce biyayyar da gana wa man asani faqad aba wanda ko ya saba mun yake yarda da abin da nazo da shi abin da ya ga dama to wannan da kansa yake shiga aljanna Allah ya tsare wa qawluhu fadin mai adami da yace wa aymanu talaq wato rantsuwa a wajen saki lokaci yayi rantsuwa akan saki ya ake rantsuwa a wajen saki wa ya taba yi anan ko ba ma wanda ya taba saki mata ko babu aiko ba wanda ya taba saki ai ha <laughs> wato yanzu kamar ba na fahimci cewa saki ma laifi ne kenan tunda ba za ka iya fitowa ka ce kayi shi ba in kayi wato idan ka taba yi sai dai ba za ka so a ce kayi din ba saboda saboda dai lokacin da kai kayi amma dai ba shi ne ba to amma akwai masu rantsuwa a wajen sakin malafi an yajibu alaihi ya zama wajibi akan mutum mumini an yi hafiza na ya kiyaye harshensa min alhalafi daga yin rantsuwa bi aimanin talaki da rantsuwa akan saki shine rantsuwa akan saki ba mutum zuwa yake tsaya ya ce to wallahi tallahi na suke ki ba a ba sai kai haka bane rantsuwar su yadda malamai suke kallon rantsuwa akan saki ba sai kai wannan ba amma in kai kuma zaka iya shiga ciki sai dai ba wannan bane domin in an ce ai malu tsala rantsuwar saki to abinda wani zai fara tunani shine in yazo sakewa ya ce wallahi ba shine ba su malamai suka ce abinda yake nuna rantsuwa a wajen saki ne ka an ya haruma imra'atahu kamar mutum ya haramta matarsa a kansa fa ya ƙuru ya ce iya alaihi haramun ke haramun ne a kai na to yi rantsuwa saki na dama asali abinda aka sani matar ka ce kuma halattun ne kuma to me za yanzu ka zo ka ce haramun wannan lafazin da kai kayi rantsuwa ne don akwai masu zafi abin da kaza ke haramun ce a kaina in fa'ala kaza au kaza idan kin aikata kaza ko in kaza ya faru to kin zama haramun a kaina to wannan lafazin da kai shine malamai suka ce kayi rantsuwar take ba sai ka zo kana cewa wallahi tallahi na kake cewa ba haka ma ake magana ko an fahimci maganar da ake saboda na farko tukunna zarfafi ne da shishigi Allah ya halatta abu kai ka zo ka ce haramun ne a kanka ba haka bane ai matar da kawura da sadaki da komai Allah ne ya halatta ko ba Allah ba ne? to mai yasa kuma za ka zo ka ce ma abinda Allah ya halatta kai ka kira shi da haramun a kanka me kai wanda kuma ba mai halattawa ba kuma mai haƙƙin haramtawa sai yanzu ka ɗauki rigar ubangiji kana nema ka samu kanka wannan ita ce danjar da malamai suke kallo suka ce kana yin rantsuwa domin wanda ya ce haramun ne a kansa idan matarsa ta yi kaza ta yi kaza to yana nuna cewa a ƙarƙashin wannan akwai rantsuwar da yake a zuciyarsa an gane malai cewa haza fa haza wannan abin da kake din min nazagati shaytan yana daga cikin fizga irin ta shaytan shaytan ne zai zo ya sawara maka ko dan kar ka samu bacin rai shikenan sai ka ce matarka da kaza da kaza in kin yi kaza to shikenan ke harabun to kaga kenan ya kashe auren in ta je ta aikata wannan abun auren ya mutu kuma a gargashin wannan abun da ya dauka na haramta ma kansa akwai rantsuwa a ciki shi za a ta kira ta da aimanu salat halayyar ta halin mazaje su daina rataye ma aurensu da wani su bar aurensu a hannunsu misali ba za ka zo ka ce to idan kin fita kin zama haram a kai ka daina faɗin wannan domin kuma sai Allah ya garzabe ka akan wannan don fi zace irin ta shaɗa ko kuma matar ka dan ta dame ka za ta je anguwa ka rinka cewa idan kin fita a bakin aurenki to Allah zai jarraba ka ba zai kale ko ka rinka cewa matarka idan kin yi abu kaza to akan auren ki ibnu al-qayyim yace to kai wawa ne kuma in ana wucewa waye ce watakila za ka kai matakin soko kuma yace in har aka yadda aka wuce matakin soko to za ka zama dolo to in ku an kuskura har ka je matakin dolo kuma kana kokarin wucewa to in ka wuce za ka zama gabo ya ce daga lokacin da ka zama gabo kuma to shi gina al'amari ya lalata don yanzu ka dawo ahmak ahmak shi ne gabo wanda komai ma baya iya gane ya ce saboda mataki da aka je kan nemi mata har aka baka iyayen da sun yarda da kai ne suka baka ko waɗanda ka gayyata su ɗaurin aure duk sun yadda da kai ne yasa suka zo ko ba haka bane waɗanda suka ba ka taimako akan auren duk da sun yadda da kai ko sannan Allah yake kuma na dan a hukuncin saki a hannunka ban ba wa matar ba ba ta da wannan dama sannan sai ka tuɗe igiyar da ubangiji ya baka na girma kace idan kin yi kaza akan auren yanzu kai ne soko ka ba ta saki kai ka ɗauki saki da girman ka gabata duk abin da Allah ya maka da girma din nan shi za ya tajjara maka ya ce kai gago ne kuma na jin a cikin kunna akwai masu yin haka ko ka faɗa tsakaninka da Allah saboda ba ta ta dame ka sai ka sai to in dai kika fita akan auren ki sai kai waje ga gago ke yanzu sai ka tafi shi kenan sai ka dawo ka samu kuma ta fita daga nan kuma sai a koma babin malamai in kai sati daya ba inda za ka kai larurar ka yanzu fitina ta dame ka ta matsalar mata sai ka zo ka rinka cewa to yanzu ya za a yi ya za a yi kuma da gabo kake <laughs> ba ka bari tun da ka riga ka zama gabo yanzu ibn al-qayyim so saboda haka dan Allah ku daina ratiyawa mata na zaga ta shedan wannan fizgar ta irin ta shedan ita kuma mace da zarar ka race wani abu akan aurenta to ba abin da take son aikatawa sai wannan abu idan ka ji in kin fita akan aurenki to sai zaman to ba abin da take son ta yi yanzu sai fita duk abin da za ka mata yanzu ta zo ta fita akan wannan za ku yi ta rigima to sai ta fita shi ke na aure ya mutu don wannan shine talaqul mu'alla saki wanda ake rafiya shi da wani abu wato a ɗauki wani abu sai a sa shi ya zamanto shi ne kamar tushe sakin baya hannun mijin yanzu yana hannun matar an rati ya masa abu to daga tsara ta tsinke wannan abu to shi kenan auren ya mutu so ku yayi irin waɗannan abubuwa ga matan abin da ake yi shi ne ba cewa aka kai ba za ta ɓata wa mace ba kuma ba cewa aka ita ba za ta ɓata mata ba dole ne in an haɗu wata rana sai ka saba wa matarka sai ka mata abin da ba shi kake so wata rana kuma sai ta mata abin da ba shi ne kake so to abin da ake shi ne a yi haƙuri in abu ne na musu na faɗa ki faɗa a faɗa a to abin da ake shi ne sai ka fita daga gidan ka tafi yawo in dai matar nan tana son ka kuma an samu lokaci awa biyar ba ta ji motsinka ba awa shida to sai ta nemi inda kake haka ne yawa amma in dai kaga ka ci awa shi da matar ka bata neme ga wajen ina ga wani irin zama kuke kin an haka ne bata zama amfanin ka ba kin a ce kawo ne kama kwanan matar ka duk bata damu da kai ba a to ina jin kai in ana shiri ma ba abin kirki kake ba amma duk wanda yake abin nan din haƙoƙi da su duka zai iya sakewa zai sauke su to in an samu awa bakwai ma tabbata gani ba sai tashi ga wani hali na daban haka ne amma in ka zama to dan musiba da masu ake ka fita in kai tafiya ma dadi yake ji sai ka ga al'amarin ka ya lalace ke wallahi tun da ya tafi muka samu sake ina babu ai ka lalace gida baka zama makarimul akhlaq ka zama da biyu mai tausayi shine galibin ku wasu mazaje abinda kuke shi ne kuna mallakar jiki da akan bani mana babu kokarin mallakar zuciya da yawa maza a tamfa da jiki suke mallaka in ya ganda ta sha a tamfa ta yi abin da shi kenan sai ce to yan annon fa gurin hutu ne ba gurin hutu ba ne ba a tamfa ce huta ba a kuma wannan shirgegen jikin ba ne da kake kallo shi ne kawai abin nan ba a'a abin da za ka yi kokarin mallakewa shi ne ka yi kokarin ka mallake zuciyarka sai ka zama kana abuja in ba a buga ma waya ba ba a jin daɗi in ba an ji murya ka ba a jin abin nan amma in ka mallaki a tamfa da shingegen jiki a yi ta yin tsiya haka sai ka buga waya ma ba su ɗauka ba da allah rabu da shi shi ke nan kaga kai ne mai gidan kuma kai ake cewa a rabu da to su ma matan kuna wannan kuskura abinda suke zo su mallaka shine kuɗi da mota da gida shi kenan wai su mallake shi a haka su ba su iya mallakar zuciya ba wajen kyautata shi yasa za ka yi ta buga waya ko ɗauka ba zai za ga wata ga jeep ma ana tuka ta amma wallahi ta ba daɗi gara wata talakar da take cin garin kwaki ta fi ta kwanciyar hankali haka ne ko saboda ba a iya mallakar zukata su ala ayyata halin ka zamanto mai yin abubuwa masu kyau kada ka zamanto kana irin waɗancan abubuwa وقد قال الله تعالى الله تبارك وتعالى يا مغنا انا cewa wala tattakhidhu ayatil lahi huzwa kada ku riki ayoyin Allah da izgini shine Allah ya hana zihari wa Allah ya hana haramta matarka akan ka sai ka zo ka ce ka haramta wannan rikon ayoyin Allah ne da izgini وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال النبي يا هني akan wannan sai annabi ya ce at-talaqu min aymanil fusaq wato saki yana daga cikin rantsuwar fasikai kaga kenan ba a bukatar saki mutum ya zo ya sa irin wannan ya lati ya haramta mata a kansa idan ta yi abu kara kuma ta tafi wanda yana daga cikin rantsuwar da fasikai mumine ba sa irin wannan ba daidai ba daga haramta mata da Allah ya maka kada kuma kara wani abu da wani ran zai ba ce in ya kwanta da matarsa kamar ya kwanta da uwarsa har yau wa ya saka wannan magana rantsuwa ce ta fasikai ba wanda ya saka wannan magana ba daidai bane wa kana alaihi salatu wassalam manzo Allah yake cewa man kana alifan wanda zai zama manto mai rantsuwa alif billah to rantse da abu. A wani ya kuma koye shiru ba a rantsuwa da wani Allah sai dai a rantse da Allah ah, muna da lokaci ko to za mu shiga wani sabon nassin da mai ahalar yayi hurmatu intiharul muslim wal istighfar bihi haramcin wulakanta musulmi haramun ne ka wulakanta mutum musulmi dan uwanka wal istighfar bihi ko ka sassauto da shi ka rage masa daraja ka nuna cewa shi ba komai bane ba daidai bane mutum ya zama yana da irin wannan tabi'a ka rinka yawan mutum musulmi tsawa ko kuma ka nuna shi ba kowa ba ne saboda akwai mutanen da in ka gan shi watakila ka ce shi ba komai ba ne amma kuma komai ne abin Allah saboda ka kai da kake jin kanka wani abu ne kuma watakila kai ba kowa ba ne a gurin Allah da yiwa wanda kake wulakantawa ya fi ka girman daraja to wannan babin shi ne za mu yi magana a kansa da kuma yi wa mutum musulmi tsawa saboda ko don ba da shi ko mafi jaye ana yi ma mutumin da yi da sun tsawa ko a rinka masa tsawa so ba daidai bane yi wa mutum musulmi tsawa za mu karanta darasin insha Allah a darasin mu mai zuwa tambaya ce? a to wannan ai ba tambaya yake ba ka rubuta har shafi biyu kan ina za mu tsaya muna karatun shafi biyu shafi biyu ba na alkur'ani ba ba kowa ka faɗi abin da kake son mu baka amsa mana kawai <laughs> wannan wannan ina ba mu da lokacin da za mu tsaya muna ta karatun wannan saboda haka mutum idan ne yi tambaya ba sai ya ba mu history don wani abin da ka samu yayi shekara biyu da faruwa to sai ka ɗauko labari ka ta bara yanzu za mu tsaya muna wannan karatu jaz malam ne hukuncin kaza shi kenan mu gaya maka muyi kuma mu yi gaba amma ka cika sha biyu ina zai wannan karatu ai sai an zauna